daga farko dai an fara samun karamcin kayayyaki ne abinda ya haddasa tsadar su sannu a hankali sai gashi kuma sannu a hankali wasu daga cikin kayayyaki na barazanar yankewa lamarin da ya tada hankalin kanana da mamayen 'yan kasuwa na birnin maradi da ke zaman cibiyar kasuwancin jamhuriyar niger waɗanda galibinsu sun dogara ga tarayyar najeriya wurin shigo da hajar su alhaji umaru shine shugaban kungiyar ƙananan 'yan kasuwa na birnin maradi lalle wannan rufe boda wannan ko yanzu ya safi kasuwancin na ƙananan 'yan kasuwa kwarai daga karanci sai hauhawan farashi daga hauhawan farashi kuma sai matsaloli su biyo baya mu duk abin da ya hana mu zuwa najeriya nan fa ko an hana 'yan najeriya nan su zuwa nan wurin fa ba karamin matsala ne gare mu gaskiya mu muna gani kwana 20 yayi yawa na sallama a shagon malam kabiru wanda aka yi sani da suna kb mai sai da kayayyakin ado da kwalliya na mata a cewar shi wannan rufe boda ya shafi al'amuran kasuwancin su ya taba kwarai yanzu ma kana ganin ga wata nan ta tambaya wani mai babu shi duka mafiya kayayyakan da ake zuwa kayan da ake zuwa ana saye can ne muke zuwa muna sayen su wallahi yanzu dai gaskiya akwai karamcin kaya kwarai ita kuma malama fatima da na yi kitibis da ita cikin shagon malam kabiru ta zo sayan wani mai amma bata samu ba saboda man yanki yanke ta bayyana mini rashin jin daɗinta kamar haka. Gaskiya ban shi daɗi ba. Wani mai ne kika zo nema baki samu ba? Clinic ne na zo sai ban samu ba. gaskiya ban shi daɗi ba a taimaka mu a taimaka ma 'yan kasuwanmu su samu mu samu su ma 'yan najeriya su samu to koyaya sauran 'yan kasuwa suke kallon wannan al'amari sunana alhaji kananatu ina sana'a kayan sai da kayan yara na maza da 'yan mata kwarai ma shahin harkokin kasuwancin mutum da yanzu abubuwa da dama ana so babu su kuma sai an ka daga najeriya kaka dole ne mu ce sun shahi kasuwancin mu barbarewa ce ta kasuwanci inda kaya ba su shigowa sunana abdullahi alhaji abdullahi zibo sana'a na shine na sai da sai da atamfa mun samu matsala babba sai dai muna fata shugaban najeriya ya diba ya tausa ma 'yan kasuwa tunda kasuwanci shine ci gaba na duniya ma gaba daya. Yanzu haka dai wata tawaga ta majalisar 'yan kasuwa ta ƙasa na ran gadi cikin ƙasa don duba matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta. Alhaji Sani Jittau wanda aka yi sani da suna Bolo shine magatakarda na ƙasa na wannan majalisa. magana da ta ɗan Hishamun kowa kai ita ce ta rihe boda ta Najeriya, furancir ɗin Najeriya. 'Yan kasuwan maraɗi, an gaya mamayan na wanda suka zo daga yamai su kai kukanmu wajen gwamnati gwamnati ita kuma ta taimaka ta dubi ta ga najeriya a sasanta da allah dai muna neman alhorma an rihe bu daga ta najeriya da dan kasuwa yana jin cikin shi ala kulli hali dai akwai bukatar sa bakin hukumomi cikin lamarin don samo ma 'yan kasuwa sauƙi kamar yadda malam idris muhammad gobir tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta sabon birni ya bayyana mini gaskiya akwai bukata na kumumi su diba sannan kuma a ƙara nazari akai wadda zai sa mutane su samu sauki gaskiya al'amari ne wanda idan ba a yi shi ba na tabbatar da mu da nijar din duk ba za mu samu kwanciyar hankali ba na dai bakin kokari na na ta bakin hukumomin jihar maradi akan zancen amma dai kokari na ya ci salisu kaka dw hausa daga birnin maradi a jamhuriyar Nijar.